أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin abbas bayan hutu na azumi da muka yi da kuma ƙaramar sallah wanda a yau watan zulƙa'ada yana da kwana uku hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha hudu kamar yadda muka sani muna karanta littafin muktasar shama'ilin muhammadiyya wanda littafi ne da yake kunshe da abubuwan da suka shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga halittarsa har zuwa abin da ya shafi halayen shi da kuma ibada shi da sauran abubuwa da suka shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin mu ɗora yana da kyau mai bayanin abubuwa guda biyu abu na farko muna ganin yadda kullum duniya take kara fuskantar wani yanayi mai wahala musamman ga wanda yake musulmi ko kuma in ce musamman ga musulmai a duk inda suke a duniya muna daɗa ganin launi da bukatuwa da take tare da su Duka mun san abin da ya faru a Falasɗin a Gaza na yadda aka ninga zubar da jinin bayan Allah maɗaukakin sarki a kan idan duniya gaba ɗaya ba a daina kashe su ba ba a daina rushe musu gidaje ba ba daina daidaita su ba sai kwana biyu ko uku da suka wuce aka yarjejeniyar tsagaita wuta wanda kuma kowa ya san wannan fada da ake yi fada ne da kamar ka ce fada ne tsakanin jariri da babban mutum ba daidai suke wajen karfi ba ba daidai suke wajen yawa ba da duk ma wani abin da ka sani ake auna yaƙi da shi ko karfi to amma dai da haka duniya gaba daya aka yi shiru ba wanda ya iya tashi ya wani abu ko aka yi wani abu na zo a gani sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya takaita abin sannan aka samu sauki wannan yana daɗa gwada mana dukkan musulmi yana da ƙalubale a gaban shi ba wai su kaɗai ba dukkan muna da ƙalubale a gaban muna ganin yadda mu ma ka samu muke ciki kuma ya zama da a kullum in ka buɗe kafa yaɗa labarai abinda za ka ji an ce an kashe mutane hamsin talatin arba'in a maiduguri ko a yobe ko a nasarawa ana rikicin kabilanci ko a guri kaza ko kuma ka ji an ce bambi ya tashi a guri kaza mu ma kullum dai za ka ji labarin na kisan dai da zubar da jini da haka wannan kalubale ne gaba ɗayanmu kamar yadda malamin suke ambatawa a koyaushe shi musulmi abu ya same shi yana komawa ya kalli me sababi ko me zai gyara abin ya gyaru babu ko shakka addu'a tana da tasiri kuma ma muna ganin tasirin ta a yau amma wannan bai hana kullum mu dinga muraja'a muna kallon me sababa mana wannan me ya jawo akwai dalilai wanda mu suka shafa mu da muke rayuwa a waɗannan ƙasashe mu da muke addini da addinin musulunci babban abin shi shine kaucewa tabarkin Allah madaukakin sarki wannan kuma ya shafi kowanne ɗaya daga cikin mu kowa yana da wani Allah abin da yake yi wanda ya kamata ko ya waje mai gyara kila kai baka sani bane ina da laifuka na ni ma ban sani ba kana da naka laifuka wajibi ne akan ɗaiɗaikun mu mu gyara waɗannan abubuwa sai mu samu sauki a wajen Allah maɗaukakin sarki abu na biyu kuma sai mu ci gaba da addu'a da muka saba muna yi a koyaushe babu shakka addu'a makami ce mai ƙarfi ga mumini kuma tana da tasiri don ko ba komai idan ba bata kawar da musiba ba idan ba ta kawar da bala'i ba to takan rage masa ƙarfi har a wayi gari ya zo amma bai da ƙarfi mai yawa wannan abin da nake so in ma'ana ja hankalinmu a kai na farko kenan abu na biyu kila ko za mu bashi sai rana ita sai mu dola da na so mu dan amsa wasu tambayoyi amma rana ita insha Allah ta'ala sai mu dola a za mu tashi kan babu ma ja'a a fi qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ga haka ne ko babin da yazo yake bayani dangane da karatun annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba babin da muka gama babi ne da ya magana ibada ta annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda manzo Allah yake na filfili sai babin da ya biyo masa baya shine babi na azumin annabi sallallahu alaihi wasallam to imamu tirmidhi sai kulla babi babu ma jaa fi qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake maganar yadda manzon Allah yake yin karatu yace an ya'ala bin mamlak annahu an karbo daga ya'ala ibn mamlak أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تنبي أم سلمة دنغني دكراتون أمن ذن الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة فإذا هي تنعت سيغا أم سلمة تنا صفة قراءة مفسرة حرفا حرفا تنا صفة كراتو wanda yake daki-daki harafi-harafi wannan babi kamar yadda na nayi bayani zai mana bayanin yadda manzo Allah yake karatu musamman a cikin sallah musamman a sallah ta nafila yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin karatu wannan shine manufar kullu wannan babi din shin manzo Allah yana karatu da sauri shin manzo Allah yana harhaɗe ayoyi shin manzo Allah yana yin maddi jan murya ko jan baki a wajen karatu da waɗannan hadisai za su gwada mana yadda manzon Allah yake yin karatu hadisi na farko hadisi ne na Ya'ala ibn mamlak za mu ga malam ya sa da'if ma'ana hadisi ne mai rauni cikin sanadin shi akwai rauni duk da abin da hadisin ya kunsa ya inganta a wasu ruwayoyi din wannan Ya'ala ibn mamlak ya tambayi annahu sa'ala umma salama ya tambayi ummu salama wadda mata ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunanta hindu ya tambaye ta an qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dangane da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yaya manzon Allah yake yin karatu idan yana karanta Alƙur'ani? fa idza hiya sai kullun ga ummu salama suka ce idza din nan fujaiya ce ma'ana cewa fa idza hiya ai mufaja'atan kullun sai aka ga ummu salama tan'atu ai tasifu shine ma'anar tan'a daga nan zaka ji ana wa ana cewa annatu wal to shine tan'atu ai tasifu tana sifata qira'atan karatu mufassara zamu ga kasa ya ce mufassara bi sinin mushaddada maftuha sinin din zaka yi mata shadda kuma zaka yi mata fataha mufassara min al-fasri me al-fasr wa huwa al-bayan ne albayan daga ake cewa a tafsir ma'ana at-tafsir albayan ai wadihatan murattalatan mubayyana ma'ana karatun da yake a fili sannan a jere sannan a bayyana kamar za Allah yake karatu sannan ta ce sannan mai ruwa ya ce harfan harfa ai kalima kalima haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin karatu anan da aka ce fa idza hiya tan'atu suka ce zai iya ɗaukan fuska biyu ko dai tana cewa kanat qira'atuhu kaza wa kaza ko dai ma'ana wa anan da baki ne ta sifata ta ce manzo Allah yana karatu kaza da kaza da kaza ko kuma ya zama annaha qara'at qira'atan murattalatan muta'anniya ko ya zama a'a karatun ta yi shine tana'atu sai zama tana sifata yadda manzo Allah yake tana yin karatu kowanne yana iya ɗauka ta ce ma'ana ta ce manzan Allah ya kara misla hazihil a misali ta ce manzan Allah haka yake karatu sai ta shiga bayanin yadda manzan Allah yake karatu wannan hadisi a sanadin shi bai inganta ba amma kamar yadda muka faɗa abin da ya kunsa ya zo a cikin wasu hadisai kamar yadda za mu gani manzan Allah yakan yi karatun alkur'ani daki daki kamar yadda muka karanta yadda manzan Allah yake magana yana yin magana daki daki wani sa'in ma yakan maimaita sa uku to haka manzan Allah idan ya tashi yin karatu yakan yi shi daki daki harafi harafi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta nan za mu gane abinda wasu alaran momi suke yi da azumi idan ana yin tahajjudi dan su yi sauri su birge mamu sai a dinga yin karatu fi wani harafin ba ba za ka ji me aka faɗa ba saboda an riga an ƙayyade cewa sai an sauka na ɗaya kenan ana so ƙila a tsawon watan ramadan za a yi tarawihi sai an sauke qur'ani sannan abu na biyu kuma mamu ba sa son su daɗe a tsaye ana son a sauka kuma ba a so a takura mamu wani kuma ba duka ba wani kuma yana yi da nuna gwaninta da haka sai a dinga karatun a gurguje kai kana bayan sahu sai ka ji an faɗi wani wata kalmar ma baka ji me aka ce ba ila ma zai yi kuskure ba za ka gane ya yi kuskuren ba wannan ba daidai ba ne ba haka manzo Allah yake karatu ba gwara a rage adadin abin da ake so maimakon mu ce sai mun sauka to mu ce za mu yi arba'in kun ga mun rage ishirin kenan ko mu ce za mu yi talatin amma mai karatu na nutsuwa mu sallah ɗin yadda za mu iya dama ba wai sharaɗi ba ne sai mun yi ta yadda kowa zai jiga ta mu yadda za mu iya idan kila yadda ake mana ta yi tsawo sai a rage amma a mana karatu ta yadda za mu samu nutsuwa domin makasudin karanta alkur'anin a cikin ramadan ne a fahimci sakon Allah madaukakin sarki a ciki idan zama za a dinga karatu fi ana tafiya ko da kana fahimtar larabci ko da ka san ma'anar ayoyin alkur'ani din tunda baka ji ya karanta ba za a gane ba amma ko da za a yi sauri ya zama kuma dai ana fahimtar abin da ake karantawa da haka manzo Allah ma yakan tsaya kamar yadda zamu karanta akan kowace aya kamar yadda zamu karanta insha Allah ta'ala an da taqal an karɓo daga katada ya ce Kulturi anas bin malik Kulturi anas bin malik na cewa anas ɗan malik kai ba kanat qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ƙala sai ce maddan karatu ne da yake yin maddi da yake yin ja a inda ya cancanta yi ja A nan za mu ga Katada ya tambayi anas mun sha maimaitawa yawanci ana yakan rawaito abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shine mai mai hidima shekara tara ko goma yana manzon Allah hidima kun ga zai san abubuwa da dama da suka shafi manzon Allah to an tambaye shi cewa kai ba kanat qira'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya karatun manzon Allah yake qala maddan malam ya fassara mana mad a ƙasa zamu gani yace wa ma'ana maddan ay yamuddu al-harfa alladhi yastahiqqu al-mad shine yana jan harabin da ya cancanta ya ja misali a gurin malaman tajwidi akwai maddi akwai wajib al-muttasil akwai ja'iz al akwai maddul lazim al-kalmi al-musaqqal akwai al-mukhaffaf akwai maddul sukun kaga kowanne kuma suna cewa mafi karancin kaza haraka kaza haraka biyu ko haraka hudu ko haraka shida to wanda duk inda ya cancanta a yi maddi manzan Allah yana yi akwai gurin da ana son maddin ya zama kaja shi kaga da kaja an ce almaddul wajib almuttasil kaja an ce alwajib ma'ana alal aqalli dai akwai wani gwargwado da ake so ka ja wannan maddi din sabanin aljaiz aljaiz halal ne ka ja halal ne ka bari ya kana iya mai harakatai duka wuce sannan kaga a irin su mad al'arid sukun wani sa'a na jan shi kamar haraka shida to kaga manzan Allah yana yin maddi inda ya cancanta akwai inda kuma ba a yin maddin gaba daya to shine ma'anar kanar qira'atuhu maddan ma'ana manzan Allah yana yin qira'a yana ja gurin da ya cancanta a ja wani gurin ya tsawaita wani gurin ya takaita malamai suka ce walaysa al-muradu al-mubalaghatu fil maddi ba ana nufin manzo Allah na kai matuƙa wajen maddi ba wani za ka ji idan yana karatun alkur'ani musamman wanda bai koya ba a gurin malaman da suka iya karatun qur'ani din sai ka ji ko ina jahil ki yi zai ja ma ko ina da inda ya cancanta da inda bai cancanta ba to ba haka ake nufi ba a'a shi manzon Allah yana ja inda ya cancanta inda kuma bai cancanta manzon Allah ya bashi shine kanat maddan wannan shine abinda wannan riwaya take nufi an ummi salama qalat an karbo daga ummi salama Allah ya ƙara mata yarda ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance yuqaddi'u qira'atahu yana yanyanka karatun shi ya kuli yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin summa yaƙi sai ya tsaya summa yaqulu arrahmanir rahim summa yaqifu sannan ya tsaya wa kana yaqra'u yana karanta maliki yau, yawmiddin anan ummu salama tana kwatanta mana yadda manzo Allah yake karatu sai riwayar wannan ta fi ta farko bayani tace kana rasulullahi kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yuqatti'u malam ya sa namba ko 343 من wa huwa جعل shay'i qita'an qita'a shine ma'anan yuqatti'u yana yayyanka abu ka sa abu yanki yanki daki daki guda guda shi ne ma'ana at-taqti ay yaqimu ala ru'usil ay yana tsayawa kan ƙarshen kowace aya ayi jam'i ne na aya in ka ce aya guda ɗaya kenan ayi kuma ayoyi to kan kowace aya manzan Allah yake tsayawa shi ne nan tafassara mana manzo Allah idan ta shi karatu yakan ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya summa mu sai ya tsaya sannan sai ce an rahmanin rahim sai ya tsaya sannan ce maliki middin sai ya tsaya kan kowace aya manzan Allah yana tsayawa A nan suka ce sunna ne ka tsaya kan kowace aya wanda ya gwada mana ashe aya da aka rarraba shi ma wani abu ne da yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kullum zuwa yi da ka aka ce daga nan zuwa nan aya daga nan zuwa nan aya duk daga manzo Allah yana tsaya ala ru'usil ay amma suka ce wannan ba yana nuna haramun bane kai waslu akwai abin da ake kira alwaslu shine ka haɗe aya da aya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin suka ce ba haramun bane amma shi yadda manzo Allah yake tsayawa yake ala ru'usil ay suka ce ko da ayar baya tana da alaka da ayar da za ta zo ta ya halatta ka tsaya kamar yaya kamar baɗin Allah fawailul lil musallin azaba ta tabbata ga masu sallah kaga ayar da za ta zo gaba ita za ta fassara mana me ake nufi Allah ce allazina hum an salatihim sahun waɗanda suke gabala gabarin sallarsu su almusallin wanda aka ce wailul lahu kun ga ayar nan tana fassara mana wadda ta gabata sannan allazina hum yura'un waɗanda suke yin sallah suna riya sannan wa yamna'un maun suna hana kayan amfani ko kayan taimako ko magamancin haka kaga waɗannan ayoyi guda uku fassara ne na almusallina wanda wailun ya tabbata gare su suka ce to duk da haka ya halatta ka tsaya akan fawailun lil musallin kai waqabi sannan ka ce allazina hum an salatihim sahun ka tsaya allazina hum yura'un ka tsaya wa yamna'una maun amma abinda suka ce baya halatta shine ka karanta fawailun lil musallin kullun kai shiru ko kai ruku anan to wannan kayan ke gurin da bai kamata ka tsaya ba domin duk wanda bai taba jin qur'ani ba ko bai san ayat da ke gaba ba ka sa cikin iskali domin zai kasa gane to ya za a ce azaba ta tabbata ga masu sallah da ka dole ka karasa da haka anan ana so kafin kai ruku'u ka karasa waɗannan ayoyi guda uku suna da alaka da juna wannan kuma zai zo babin da malaman kira'a ko malaman tajwidi ko malaman da suka shafi alkur'ani suke yin bayani ina da ya kamata mutum ya tsaya ina da ya kamata ya wuce wannan ana magana ko a sallah ana son mutum ya kiyaye wannan wani sa'an zaka ji mutum a sallah ya da karatu inda bai kamata ya datsa ba ya kuma tsaya inda bai kamata ya tsaya ba ya kamata a ce in ya ɗauko wani abu to ya ƙara shi shi kada ya zo ya tsaya inda bai kamata ya tsaya ba in dai ba wata larura ba to wannan ake magana amma dangane da tsayawa kan aya dan ya tsaya sha numfashi ya dora wata ayar babu laifi ko da tana da alaka da ta baya ta ce wa kana ya kara'u manzo Allah ya kasance yana karanta maliki yawmiddin ana haka yazo kamar yadda malami mana bayani ya ce malik a ƙasa 344 ya ce malik bil alif wa qari akhrajahu al muallif fi sunanihi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi cikin sunan nashi fi kitabil qira'at bila alif ba alif sai a ce ya malik maliki yawmiddin ko ka ce maliki yawmiddin malik kaga kai madul asl at-tabi'i wanda ana jan shi harakatai ne ko ka ce maliki yawmiddin ka cire alif din sai malai yace qultu wal qira'atani mutawatiratan an an anhu sallallahu alaihi wasallam duka kirawoyi bai ya halatta da haka anan suka ce a wani bugun wa kana ya qara'u ba maliki bane a wani bugun wa kana ya qara'u maliki yawmiddin maliki yawmiddin duk wanda mutum ya karanta yayi duka dai suna bada ma'ana ne da haka babu laifi da mutum ya karanta wannan ko ya karanta wannan duk da dai abinda malamai suke cewa ba a ba a hada kira'a ko riwaya daban-daban a lokaci daya kana hafsu kana warshi a lokaci guda wannan ba su in warshi kake yi warshi ya zama kake yin ta in ka kuma ka aje ta ka shiga hafsu to aje hafsu kake yi amma kana ka karanta wannan aya da hafsu waccan da warshi wannan da hafsu ba a yi amma ka ɗau riwaya ɗaya ka tafi babu laifi in kuma kira'a ce to ka tafi akan guda ɗaya wannan babu laifi amma kamar irin wannan malik ko malik dan kai babu wani abu akai wallahu a'lam ana abdullahi bin abi qais an karɓo daga abdullah ibnu abi qais qala yace sa'altu aisha radiyallahu anha na tambaye na aisha Allah ya kara mata yarda an qira'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam akana yusirru bil qira'ati am yajharu shin yana koye karatun ne ko yana bayyanawa qalat tace kullu dhalika kad kana yaf'alu kowanne yana aikatawa yana koyewa yana bayyanawa kadi kana rubbama asarra wani lokacin yana koyewa wa rubbama jahara wani lokacin ya bayyana fa qultu sai nace alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya yalwa cikin lamarin wani hadisi na abdullah ibn abi qais ko kuma abdullah ibn qais da ana faɗa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama a ya tambayi ummu nana aisha Allah ya tsara mata yarda an qira'atin nabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da karatun manzon Allah ya manzon Allah yake yin karatu akana yusirru bil qira'ati am yajhar manzon Allah koyewa yake yi ko bayyanawa yake yi to anan muna da karatu guda biyu ne a sallah muna da sallah farilla muna da tanafila to wace ake tambaya malamai suka ce ana ana tambaye dangane da abin da ya shafi sallah ta nafila ne musamman sallar dare saboda me suka ce domin wata riwaya ta nuna tambaya ce dangane da sallar dare a wata riwaya kaifa kanat qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatin layl yaya manzo Allah yake karatu a sallar dare kun ga wanda ya mana kaidi abin da ake tambaya kenan da haka anan ana tambayar nana Aisha Allah ya kara mata yarda yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karatu idan zai yi nafila ta dare qalat sai ta ce kullu zalika qad kana yaf'alu kullu a larabci ka iya cewa kullu kullu din ka zo yi mata rufa mubtada kenan sai ta zama mubtada ne khabar ɗinta jimla kullu zalika qad kana yaf'alu kowanne manzon Allah yana yi haka idan karanta ka ce kulla zalika na kana yaf'alu sai zama kulla ɗin ce mansubun ce maf'ulun muqaddam kenan sai zama kulla zalika na kana yaf'alu ai na kana yaf'alu kulla zalika shine takadirin magana kowanne manzan Allah yana yi yana ɓoyewa yana bayyanawa sai ta fassara mana me take nufi da kullu zalika qad kana yaf'alu tace qad kana rubbama asarra wani lokacin manzo Allah sai ya koye karatun wa rubbama jahara wani lokacin kuma sai ya bayyana da haka in ka ta sallar dare kana da dama guda biyu ko ka bayyana karatu ko ka ɓoye da wannan mai tambaya ji wannan amsa sai ce alhamdulillahi allazi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya yalwa cikin lamarin domin an baka dama kai wanda ya bi maka sauki inda an ce sai ka bayyana to wani kila lokacin baya san bayyanawa in an ce dole sai ka boye wani kuma so yake bayyana anan malamai suka ce sai ka bayyana inda bayyanawar take ake buƙatar bayyanawar kamar misali kana so ka bayyana dan ka da waɗanda suke tare da kai kana sallah tare da iyalinka ka yi za ka yi da dare iyalinka sun yi alwala ko ta yi alwala za ta yi sallah tare da kai kaga in kuna sallah ku bi kana jin karatun limamin ka ya fi daɗi akan ana yi a ɓoye to kaga nan sai ka bayyana karatun gwargwado da ita ma za ta ji kaga in habi za ce za ka ita ma kaga za ka gyara mata karatunta ko za ta sami gyara bi ta karatunta ta hanyar wannan sallah din ko da ba za mace kuma za ta samu nutsuwa da kushu'i fiye da ya zama koyi a a'a ka tashi kana yi amma ba ka so kowa ya ji kana yi ka tashi kana yi ba ka so kowa ya gane kana kiyamul layl a nan sai ka koya kayan ka saboda kila kana gudun kada ta bayyana karatun kuma riya ta zo ta shiga to sai nan sai ka koyi to duk wanda mutum ya yi daidai in ka bayyana ya yi daidai in ka koyi kuma ka yi daidai babban abin da ake so a sami ikhlasi nan za mu ga maganar wannan mai tambaya na ce alhamdulillahi allazi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya yalwa cikin lamarin sai yake gwada mana ashe duk abin da aka ba da zaɓi a shari'a to babu shakka yalwa ce ni'ima ce da ya cancanta mu gode wa Allah akai idan aka ce yi kaza ko yi ko kai kaza to wannan ni'ima ce ba karama ba dan Allah yana da dama ya baka zaɓi dan Allah ya ga dama yana cewa kaza kai za ka yi amma aka baka zabi to an lauta maka da haka ya cancanta ka gode wa Allah a kan wannan yalwa din lafazin sa'a kana iya karanta shi sa'a bi fatihil aini kana iya karanta shi bi kasril aini sa'i a si'a afwan si'a kana iya karanta shi ko dai bi fatihil aini kamar yadda muka karanta ko karanta bi bi kasriha si'a a sa'a ko sa'i kamar yadda suka nuna ma'ana ita sinin din kana iya mata bi fati sini wa kasriha kana iya mata kasara kana iya afwan ni ainun nake wa ko ni ainun nake wa sinin din muke magana kana iya cewa sa'a kana iya cewa si'a sinin din muke magana ba ainun din ba kana iya cewa sa'a bi fati sini kana iya cewa si'a bi kasri sini duk wanda kai yayi a lokacin larabci babu laifi an ummi hane an karɓo daga ummu hane qalat ce. kuntu asma'u qira'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bil da daddare wa ana ala arishi alhali ina kan karagata ina kan gadona amma ina jin karatun manzon Allah wace ce ummu hani yar uwar aliyu bin abi talib ko ummu hani wanda muka ce ya ce ga aliyu bin abi talib Allah ya kara masa yarda kullum tana cewa abu talib ƴaƴan shi yana da aliyu yana da ummu hani yana da talib yana da aqil suka ce kowanne tsakanin shi da dan uwan shekara goma ne haka suke bada idan ka ɗauki wannan wan wannan ne to ya ba shekara goma to ummu hane tana cewa kuntu asma'u ina jin qira'atan nabi sallallahu alaihi wasallam karatun manzon Allah suka ce wannan a sallar dare ne shi yasa ce bil layli mana a sallar dare wa ana alhali nan wawu wawul ce ana da mirul fasli mabniyin ala sukuni fi mahallin rab'i mubtada ko ala harfu jarri arishi shine majrurun bi ala aljaru wal majrur fi mahallin raf'i sai zama khabar ne na mubtada na ana wa ana ala arishi ai halata kauni ala arishi halin ina kwance akan gadona tana kwance tana jin karatun annabi sallallahu alaihi wa wa sallam suka ce wanda yana manzo Allah yana bayyana karatun kenan kenan babu laifi da daddare kai sallah ka bayyana kamar yadda muka faɗa sai wasu malamai suna ganin afdaliya kamar a shafi'iya malaman shafi'iya suna ganin abin da ya bi mutum ya zama tsakatsakiya wata ran ya bayyana wata ran ya koye amma dai abin da yake daidai shine mutum yana da dama ya bayyana koye koye din amma a sallar wutiri an fi so ka bayyana karatu an mu'awiyar ta bin qurra an karɓo daga muawiya ibn qurra qala yace samitu abdullahi ibn mughaffal yaqul naji abdullahi ibn mughaffal yana cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ala naqatihi akan taguwarsa yawmal fathi ranar fathu wa huwa yaqra'u alhali yana karanta inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يتي فقرأ سي كرنتا ورجع يكركد مريشي كو يكي كاو دا مريشي قال يتي وقال معاوية بن قرة معاوية ابن قرة يتي لولا أن يجتمع الناس علي فدن كان متاني ستارو أكينا بلا أخذت لكم في ذلك الصوت da na yi muku irin wannan murya da manzon Allah yake yi aw ya yace allahan ko irin wannan rera wanda yake yi wannan ma hadisi ne da yake bayanin yadda manzon Allah yake yin karatu kun ga anan ba a sallah bane yace ya ga manzon Allah ra'aitun nabiyya na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala naqatihi akan taguwarsa manzon Allah yana da taguwa da ake kira al adba kuma yana da wadda ba ita ba da yake yawanci kamar da muka karanta ko kuma kai bayani a baya a ababen hawan manzan Allah da taguwa da alfadari da jaki duk suna da sunaye Guda ka nan zai iya zama yana kan al'azuba ko alkasuwa ko wata makamancinta yau malfati ranar fatku a nan za mu gama da ya kama na kasa ko dai fatku makka wanda galiba an ce yau malfati shi ake ɗauka fatku makka ai ranar da manzan Allah ya shiga makka ta zama garin musulunci ko ka ce fatu khaybar ranar da manzo Allah ya bude khaybar shi ma akan ce al fatu ko kuma sulhu biya ranar da ake Suluhu ne biya ana kiranta al-fatu wasu malamai suna cewa fadin Allah inna fatahna laka fatahan mubina maka budi budi mabayyani suka ce ana nufin sulhu biya fara Allah wani ya ce to ya sulhu biya ya zama budi tunda manzo Allah zuwa ya zai shiga makka aka hana shi kabirai suka ce ba zai shiga ba sai dai ya koma ƙarshe manzo Allah da waɗannan akwarin sha aka zo ake sulhu wanda a cikin sulhu aka kulla wasu abubuwa manzo Allah ya yarda da waɗannan abubuwa din cewa na daidai ya koma ba zai shiga makka wannan shekara sai shekara mai zuwa manzo Allah ya ce ya yarda sannan ba yaƙi tsakaninmu da kai tsawon shekara goma kada mu yaƙi ka kada ya yaƙe mu sannan duk wata kabila daga cikin ƙabilun larabawa da take so ta zama tare da kai a wannan sulhu za ta iya zama tare da kai ko ta zama tare da mu za ta iya zama tare da mu ma'ana kuma yanzu ana yin sulhu tsakanin manzon Allah da Qurayshawa to an gama sulhu din sai wata kabila ta ce ni ma ba zan shiga cikin sulhun nan da haka ni ma Qurayshawa ku sanya ni ina tare da ku to tana da wannan damar wata kabila ta ce ni ma zan shiga sulhun nan amma ni ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana da dama sannan duk wanda ya zo ya zo maka yana musulmi ya koma madina yana musulmi ya gudu za ka damar da shi mu kuma din naka in ya gudu ba za mu bayar da shi ba manzo Allah ce na yadda haka aka yi wannan sulhu din manzo Allah ya koma to wannan sulhu sai suka ce Allah ya kira shi da al-fatku saboda wannan sulhu shine ya zama sanadiyar samun cin garin makka kuma sanadiyar kabilu da yawa suka shiga musulunci domin ai sun ce shekara goma ba yaƙi sai manzo Allah ya aika sahabbai suke ta karantar da mutane ko ina da ina tunda ba yaƙi to kafin wannan su warware wannan alƙawarin da aka yi musulunci ya yi nisa shi dama musulunci in dai za a bashi dama to zai tafi ne in dai za a bashi dama yanzu duk wannan rikicin da ake a duniya an ki ba musulmai wanda suka san musuluncin dama su karantar da mai musulunci kullum kokari ake a tushe su kullum kokari ake a toshe su in mai yada labarai ne idan aka yi na musulunci ɗaya sai a yi wanda zai yaƙe shi guda goma da haka guda ɗaya ne yake yada musulunci nagari guda kuma goma suna yada musulunci wanda ba nagari ba dan dai a lalata wancan haka to duk wani kuma wanda aka san zai amfana da musulmi sai a same tarnaki amma in za a bar musulmi ya yi kai ma wanda ba musulmi ko da zai yi nashi musulunci ne zai yadu shi yasa duk mai ingantacciyar da'awa da'awar shi ingantacciya ya bi damuwa ka ce ba zai yi da'awar ba fiye da ka ce za ka sa wa na bayi da ka ce ni ba zan faɗa ba ba za a ji sauti na ba ya fi damuna a kan ka ce wa da wanda na san ɗan bid'a ne zai zo yi wa'azi wannan ba zai damun ba in dai ni ma za ka ban ni in yi domin in yi na to mutane kuma Allah ya ba su kwakwalwa da fahimta za su iya gane ina gaskiya take amma idan ka hana ni in yi ya fi illa ya fi ciwo fiye da ka ce za ka bar shi za ka ban ni in yi to da haka wannan damar sai manzon Allah musulunci a shi ake kiran shi fatwa sai wasu suka ce shi ake nufi anan ma'ana ya ga manzon Allah yau fati suka ce ana nufin sulhun hudaybiya a ranar manzon Allah yana karanta inna fatahna laka fathan mubina haƙiƙa mun maka buɗe buɗe mabayyani li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika dan Allah ya yafe maka abin da ya gabata min zambika na ma'ana zunubi naka mun sha bayyana cewa a nan zunubi wasu suna cewa ne tarkul afdal tarkul aula ma'ana abin da ya kamata maza Allah yi kaza ya fi cancanta amma manzon Allah sai yi kaza amma duka biyan daidai ne to sai a kira wannan zambu wasu ka ce a'a min babin hasanatul muqarrabin a hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin abinda babban mutum mai daraja zai zama ma'ana idan yayi laifi ne a abinda mutum wani mutum zai yi ga magarin mutum yayi ba laifi bane in babba ya sai zama laifi shi wannan idan yayi ba laifi bane ko a gurin mutane ba laifi bane amma in wani ya sai zama laifi yanzu wani zai fito ta yawon shi kan shi ba huda ba wanda zai ce mai kana amma yanzu da ka ga malamin ka yana tafiya ya shiga gari kai ba huda, sai zama aibi na gan shi kan shi ko huda babu ga saboda me shi kana ganin darajar shi bata kai wannan ba yanzu wani zai ce rake zauna kan benci ta sha a kasuwa ba wanda zai damu da shi amma ga mutum mai daraja mai kima babban mutum ko mai mulki ko babban malami a kasuwa sai rake yana sha zaune kan benci ai kaga sai ka gauri wani babbar rabai to suka ce to haka abinda ma'ana mu za mu yi ba laifi ba ne in manzan Allah ya sai a game ba haka ya kamata a yi ba wasu suka ce wannan babin ne almim da ya malamin sai ya magana dangane da kalma azzambu to sai anan Allah yake cewa li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alaika ko wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza abubuwa guda hudu kenan liyaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran aziza tace wannan shi yasa Allah ya maka budi din to mahallin shari ya ce kala ya ce kala anan nan malam ya sanya mana ai kala abdullahi bin mughaffal abdullahi bin mughaffal ya ce fa qara'a sai manzan Allah ya karanta wannan sura suka ce sura ya karanta gaba daya wa rajja'a mana ya fassara mana rajja'a bi tashdidil jimil maftuha ay raddada sautahu bil qira'a ya kai kawo da sautin shi ya kada muryar shi wajen karatun shi da abin da ake kira tarji'i ana abin da ake kira tarji'i kenan manzan Allah ya kada muryar shi wajen karatun suka ce wannan ya nuna kenan babu laifi mutum yana karatun alkur'ani ya tarji'i amma suka ce a inda ya dace ba irin tangimi wanda ake wasu wanda malamai suke magana akwai tangimin da malamai suke magana kaji ya fita daga haddi ya fita daga wasan ya koma kamar wasa kamar talhiri irin na waka suka ce ba irin wannan ba amma dan mutum ya karanta karatu alkur'ani ya rera shi ya gyara shi wani gurin ya dan kada muryar shi dan ta bada ma'ana suka ce ba laifi shine abinda manzon Allah ya ana qala muawiya duk da wannan tarji'i wasu mai wata fassara ba wannan ba wasu ba su shi da ma'anar wannan ba suka ce abin da ake nufi da tarji'i a nan shi ne manzan Allah ba kaɗa murya shi ke mutum da yana kan taguwa taguwa kuma yi tana tafiya da mutum kamar tana kaɗa shi ne to wannan kaɗa shi da take sautin shi ne yake kaɗa ba manzan Allah ya yi bane da yana sani amma wannan magana ba ta da ƙarfi manzan Allah ya yi ta ne yana sani wa qala muawiya ibn qurra sai muawiya ibn qurra yace muawiya ibn qurra yana cewa laula an yajtami nasu alayya ba dan kada mutane su taru a kaina ba la akhaftu lakum fi zalika sauti da na gwada muku yadda ake yin wannan sautin ma'ana kila in yi mutane za su taru kuma suna kallo suka ce wannan ya nuna mutum duk abin da zai rage mai mutunci gaban mutane to sai ya bashi ko da ja'izi ne sai ya bashi in zai kawo raguwar abin da zai zama ma'ana mutuncin shi zai rau ko da jahizi ne kamar yadda ne misali mutumin da zai zauna yana shan rake a kasuwa kaga ba haramun yayi ba amma akwai wanda idan yayi girman shi bai kai bai kamata ya haka ba to sai ya bar sha din ya je ya nemi wuri na ya kebe kan shi sha inda zai samu masa da mutunci wannan shine abin da yake gwada mana akwai abubuwan da halal ne amma wani bai kamata ya ba wani kuma iya yi ba komai au qala ko yace allahan ko dai yace as-saud ko yace allahan allahan anan bi fathi lami kamar da malai bayani a kasa wa sukunil ha'i wahidul luhul allahan mufradi kenan guda daya al-luhul jam'i wa huwa at-tatrib wa at-tarjih wa ta'thir al-qira'a shine allahan ma'ana kada sauti da kai kawo da kyautata karatu shine Allah ya ce to ba dan mutane kada su taru ba ne ma da na yi muku lahan kun an kata da ta kala an karbo da katada Allah ya kara masa yarda ce ma ba a asallahu nabiyyan Allah bai aiko wani annabi ba illa hasanal wajhi face mai kyakkyawan fuska hasanal sauti mai kyan a sauti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallama hasanal wajhi maza Allah kuma shi ma annabin mai kyan fuska ne hasanal sauti mai kuma dadin murya ne wa kana la yurajji amma baya yin tarjihi yana karatu wannan hadisi yana da rauni ma'anar shi ta tabbata wata wani bangare na ma'anar shi ta tabbata a wasu hadisai kamar magana cewa "Manzan Allah hassan alwajhi mun karanta wannan a baya yi yadda muka karanta sibar halittar manzan Allah manzan Allah kyakkyawa ne har ma sahabbai suka ce ba mu ga wanda yake da kyau irin na manzan Allah ba Ni mun karanta wannan a baya har wani ya ce ina kallon wata in kalli manzan Allah sai ya ce sai na ga manzan Allah ya wata kyau kun ga wannan kenan ba ba ba ba wani abu ne an ce manzo Allah kyakkyawa ne hasanar sauti manzo Allah yana da kyakkyawan murya wannan ma haka ne wa kana la yurji'u wannan bai inganta ba gashi mun karanta riwa manzo Allah yana yin tarji yana kada muryarsa da karatu da haka anan hadisin bai inganta ba amma in zaka ciro wasu maloni akwai hadisan da za su dan muka ka koma kansu ba sai ka wannan riwayar ba kyakkyawar halitta ta manzo Allah din mun karanta a baya an na abbas radiyallahu ma an karbo daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda ya ce kanat qira'atun nabi sallallahu alaihi sallam. karatun manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance rubbama yasma'uhu man fil hujra sai wanda yake cikin ɗaki ya je shi wa huwa fil baiti alhali yana cikin gida mana wanda yake cikin gida zai je zai iya jin karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana gwada mana kenan manzan allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana karatu kamar yadda muka karanta a baya wannan shine a ƙarshen hadisi a cikin wannan babi kalmar wa huwa fil baiti ana nufin shi manzon Allah yana cikin gida shi kuma mai karatun yana cikin ɗaki zai iya ji kusan gidajen manzon Allah ɗakuna ne jikin juna ma'ana ba ba irin tsarin gida bane irin namu nan kai gida kai ɗakuna ga ƙofa nan ga ƙofa na a'a kowace macen ƙofar ta daban amma ƙila jikin juna suke da haka idan manzo Allah yana yi yana ɗakin na na Aisha kila wanda take wucin ɗaki za ta iya ji ta kusa da ita wala Allah shine abin da ake nufi babu ma ja a fi buka'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana akan kuka na annabi sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah yana yin kuka ya yake yi sannan me yake sa manzan Allah ya zabar da hawaye kuka kala-kala ne suka ce akwai kuka na bakin ciki da damuwa akwai kuka don tausayi da rahama akwai kuka don soyayya da kauna a ga mutum yana zubar da hawaye saboda soyayya da kauna da farin ciki wani farin ciki ya farin ciki sai ga yana hawaye duk wannan nau'i ne na kuka akwai kuka na aro kukan ba naka bane ko ba nata bane ko ba nashi bane amma zai yi dan ganin wani yana yi kuka da kukan wani kenan yanzu zai ga akwai fadan da ya sarki na kuka ai shi ma tafiya zai yi zai yi kuma a wancan lokacin akan dauko mamaci idan an yi rasuwa ta zo ke kuka a biya ta kaga wannan kukan aro shi ke musta'ar ne to duk wannan nau'i ne na kuka akwai kuka na ƙarya wanda mutum zai kuka zama da waye amma ba kukan gaskiya bane irin wanda yan fim suke yi darakta zai sa ta yi kuka an gama daukan wannan sin din shikenan ta gama kuka a cigaba da hira da dariya kaga kuka ne na ƙarya to da akwai nau'ika ne na kuka wanda suka ce to wannan babu zai gaya mana wani irin manzon Allah yake yi sannan meye dalilin da ya sa manzon Allah yake kuka sannan yaya kaifiyar wannan kamar yadda na faɗa ba yana nuna mana manzan Allah halittar shi mutum ne inda mun karanta yana dariya ba shi kuma za mu karanta yana kuka wannan kuma ɗabi'a ce ta halittar ɗan adam ɗan adam yana dariya yana kuka yana bacci yana ci yana tafiya yana magana duk wannan halitta ce ta ɗan adam kuma wannan bai ci karo ba annabawa ya zama suna da wannan ma'ana ba laifi bane a ce ga annabi yana tafiya kamar yadda alkur'ani ya gaya mana ba laifi bane a ce annabi ya ci abinci ba laifi bane a ce annabi yana bacci ba laifi bane a ce manzon Allah ya zubar da hawaye to anan qalan imamu tirmidhi ce abdullahi ibn shakhir qala mana an karbo daga abdullahi ibn shakhir ya ce a taito rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa yusalli alhali manzon Allah yana sallah wa li jawfihi azizun sai ga cikin manzan Allah na ma'ana fitar da sauti ka azizil mirjil kamar yadda tukunya in ta tafasa take fitar da sauti minal buka'i saboda kuka wannan hadisi na Abdullahi ibn Shakhir sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na zo wajen manzan Allah wa huwa yusalli alhali manzan Allah yana sallah "Wani li jawfihi azizun ai wal halu anna li jawfihi azizun a cikin cikin manzo Allah ina jin wani sauti azizun suka ce sauti ne na kuka sai ya fassara mana shi kamar kukan tukunya idan ta tabarbasa za ta tana fitar da wani sauti to haka yi ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka kun ga nan kukan da manzon Allah yake kuka ne na tsoron Allah domin a cikin sallah ne manzon Allah yake yi ya karanta yana karanta alqur'ani yana gaban ubangiji da haka sai manzon Allah ya zama ya samu kushu'i ya samu tsoron Allah sai yake zubar da hawaye shi wanda ya nuna mana ashe kuka a cikin sallah baya lalata sallah suka ce musamman ma idan ya zamana ba kuka ba ne da yake fitar da harfai wani yana kuka yana magana wanda zai iya sallah saboda maganar da aka yi amma in mujarradin kuka ne da zubar da hawaye babu laifi to wanda ya zo ya tadda manzan Allah yana yi an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace min ikra alayya yi min karatu fa qultu nace ya rasulullah ya manzan Allah aqra'u alayka wa alayka unzil in maka karatu alhali kai aka saukar wa da alkur'ani qala sai manzo Allah ya ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ni ina son in ji karatun daga wani na faqara'tu suratan nisa'i sai na karanta suratul nisa hatta balagtu har sai da naje fadin Allah waje ina bika ala haula'i shahida qala ce fara'aitu ayni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai naga idanuwan manzon Allah ta tahmilani suna zubar da hawaye nan ba yana gwada mana manzo Allah ya yi kuka dan karanta alkur'ani Abdullahi dan Mas'ud yana cikin makaranta alkur'ani a sahabban manzon Allah bal ma yana cikin gaba gaban ana magana makaranta alkur'ani masana alkur'ani wanda suka kware wajen karanta shi Abdullahi dan Mas'ud yana gaba to ne wata rana manzo Allah ya ce yi min karatu manzo Allah ya ce karanta mu alkur'ani ya karanta ka karanta yana ji falala ce ko ba falala ba to kuma wani sahabin kuma kamar yadda muka faɗa shi kuma Allah ne ce manzon Allah kai mai karatu shi kuma ma'ana Allah ne umarci manzon Allah ya je ya karanta wancan sahabin alqur'ani shi ma balala ce ko ba falala ba da aka sabon manzon Allah sun yi gaba duk wanda zai zo baya zai zo kun ga nan manzon Allah ce karanta mu ikira karanta mu sai Abdullahi dan Basur shi kan sai mamaki aqra'u alayka in karanta maka wa alayka unzila kuma kai aka so kawo alqur'ani ai kai kamata karanta mu ya rasulullah ba ni ba sai maza Allah ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji karatun daga wani na sai kuma manzo Allah ya zaba Abdullahi dan Mas'ud ya ji da gurin shi wani ya nuna kenan Abdullahi dan Mas'ud ya iya karatun dan kai ma zai kana so ka ji karatun alqur'ani kana zuwa gurin wanda ya iya ne kowa ya zaka dau wayar shi a cikin mu aka sami kira'a za ga ya sa ta malamin da yake ganin ya iya kuma yana jin daɗin karatun shi wani zai sa ta sudai, wani ta shuraim wani ta husari wani ta minshawi wani ta kowa da wanda zai sa wanda ya ce na fi jin daɗin karatun wani samun karatun shi to kaga kenan da manzan Allah ya ce Abdullahi ɗan Mas'ud karanta min to ya nuna manzan Allah ya gamsu da karatun shi kuma yana jin daɗin karatun shi sai ya ce baqara'atu suratun nisa'i sai da karanta suratun nisa' wani ya nuna kenan ana kiranta da wannan suna in ka zo tafsirin suratun nisa sai ka ce sunanta kenan ya zo a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud ya kira ta da wannan suna hatta balagtu har na zo faɗin allah waje ina bika ala ha'ula'i shahida muka zo da kai ya rasulullah kana mai shaida ga waɗannan inda allah yake cewa fa kaifa idza ji'ina li kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala ha'ula'i shahida يومئذ يود الذين كفروا وعسوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يتي دنزونا قال يتي فرأيت عيني رسول الله سيرك إلى نوع Allah الله تحملاني suna zubar da hawaye shine ma'anar tahmilani wanda yake gwada kenan manzo Allah yayi kuka dan karanta alqur'ani mai girma a wata riwaya manzo Allah ya ce hasbuka hasbuka hasbuka ya isa ya isa ya isa shi za su ce in ka karanta alqur'ani ba wajibi bane ba lalle bane sai ka ce allahu azim ba lalle bane in ka bada ba za a ce wai wasu na ce an bada bid'a ne a'a sharɗanta cewa lalle sai ka bada shine zai zama laifi amma ba sharɗanta ba dan ka bada babu laifi ba wani abu dan kuma yi karatun alqur'ani ka gama ba ka ce komai ba yi addu'a ka tashi ba komai a ciki da haka nan wata ruwa manzo Allah ce ya isa ya isa ce sai na idanuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna zubar da hawaye sai nuna mana manzon Allah yana kuka amma na zubar da hawaye sallallahu alaihi wa sallama can yayi a cikin sallah nan kuma yayi a wajen karatun alkur'ani ina ganin ana ya kamata mu tsaya idan Allah kai mu rana ita sai mu dora abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana ya bamu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik